Rahotanni da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje da ta Amnesty International suka ruwaito da ya bayanin sakamakon bincike da suka gudanar a kan gidajen yare a Najeriya ne ya jawo hankalin gidauniyar Conrad Adenoa Sifton. Har ta shirya wannan taron da ya dalilin haɗa ƙwararru a fannin kada haƙƙin bil'adama da na tabbatar da walwalar fursunoni da kuma na jami'an kula da gidajen yari. Vladimir Craig shine shugaban gidauniyar Conrad Adenoa Sifton a Abuja. if you compare Nigerian prisons with, for instance, U.S. or European prisons, you will realize that those prisons abroad have a completely different standard. Craig ya ce idan kika duba ko kwatanta gidajen yadi da ke kasar Amurka da na kasashen Turai za ki ga wagegen bambanci da waɗanda ke Najeriya wajen yanayin tsafta da kyau da kuma yadda ake kare haƙoƙin fursunonin da ke amfani da su. To wane mataki za ku ɗauka wajen taimakawa gidajen yarin? We, as a German foundation, our mandate is to bring together stakeholders. A matsayinmu na kungiya daga kasar Jamus, Huruminmu shine mu kawo masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin rumfa guda, inda za a tattauna tare da yin makabaloli na samo hanyoyin warware matsalolin. Ɗaya cikin abin da ya ɗauki hankali a taron shine batun cinkoso a gidajen yarin ƙasar, wani abu da shugaban hukumar kula da gidajen yari Ahmed Jafar ya ce tuni har sun fara ɗaukan mataki. Hukumar gidan yari saboda irin kulawar da ta samu a ƙarƙashin wannan gwamnati ta president muhammadu buhari mun yi ginoni da yawa tan ginonin namu yawancin gidajen yaren mu sun kai shekara ɗari kuma ginonin da muka iske na laka ne to yanzu ne muke canji ga wannan gwamnati don mun samu gwamnati mai kula wadda kuma ta ga cewa ya kamata ta canza yanayin gidajen yari to kuma mun gina da sauransu har muka hito da wani gidan yari wanda muke kira 3000 capacity mai daukar mutum dubu uku muka yi komai a ciki da sauransu gina ce ta zamani da sauransu wadda za ta ba da daman mutane su zauna ba cikin kunci ba cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar suna gidajensu Daya cikin waɗanda suka halarci taron kuma shugaban Jamo Foundation Muhammad Jamo Yusuf ya yi tsokaci a kan taron. To na farko dai babu abin da za mu fara face mu fara godewa ita wannan kungiya ta tsohon shugaban ƙasan Jamus wato Conrad. Kuma bayan haka wannan abu ne wanda yake da kyau. kuma abu ne wanda ita gwamnatin najeriya ya kamata ta yi dubai a kan shi duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani ya kamata a haɗe su a yi amfani da su a yi aiki da su domin su a ƙasashensu sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba kuma sun san yadda ake samun ci gaba su samun su suna da sha'awar shigowa cikin najeriya abu ne wanda mu ma zai ƙara haska mana fitila na yadda ake yin abin domin kuma mu samu sauƙi a kansa gidauniyar conrad adenoa sifton ta yi shekaru 64 tana taimakawa ƙasashe sama da 100 a hanyoyi daban-daban na gudanarwa a duk faɗin duniya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.